abin da ake so a mai da hankali a kansa a cikin watan ramadana guda goma ne na farko dai shi kansa azumin ya kamata mutum ya tsaya ya inganta azumin ya yi shi da ilimi na biyu sallah musamman sallar tarawihi da sallar asham da sallar farilla a jam'i da kuma sallar rawatib da ake kafin farilla da bayan farilla na uku shine ciyarwa lalle ciyarwa tana da mahimmanci ko da kosai ko kunu ko dabino ko ruwan sanyi lalle kowa ya kokari ya gama ya ba da gudunmawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da mai azumi za a ƙara masa kamar yayi wani azumin dai so in ka ci da mutum goma azumin ka ya zama sha ɗaya sannan na hudu ana so mutum ya mai da hankali wajen shiga itikafi in yana da hali na biyar neman daren lailatul qadari na shida abin da ake so a mai da hankali a kansa a cikin wannan wata shine yafiya kada mu kuskura mu shiga wannan wata akwai wani yana jin haushin wani a yafewa juna saboda gafara ake nema na bakwai ana so a shagala da karatun ƙur'ani kuma dama a cikin watan aka saukar da alƙur'ani na bakwas ana so mutum ya shagala da addu'a domin muna da lokuta guda 60 lokacin sahur da lokacin buɗe baki da lokacin da ake cikin azumi ana amsa addu'a da aka kowa ya wa kansa addu'a ya wa iyalansa addu'a ya wa 'ya'yansa addu'a ya wa matansa addu'a ya wa ƙasarsa addu'a ya yi wa al'ummar nan tamu gabaki ɗaya addu'a a samu zaman lafiya da kuma ingancin tsaro sannan na tara ana so a sada zumunta yan uwa da dangi da aka yanke ba a hulɗa to a zazzagaya a sada zumunta domin sada zumunta a wata ramadana tana ƙara arziki kuma tana ƙara zaman lafiya sannan kuma na goma ana so mutum ya koyi tausayi wanda zai fitar da shi cewa nan gaba tun da ka yi azumi in ka ga mutum yana cikin yunwa ko yana cikin fatara ko yana cikin wahala to ka riga ka koya daga azumi cewa za ka iya ba da tallafi ko gudunmawa domin ceto masu jin yunwa da masu jin kishirwa amma wasu malamai suna cewa da yin umara a cikin watan ramadana da kuma ciyarwa a cikin watan ramadana waɗannan abubuwa guda biyu duka ayyuka ne masu lada wanda ya yi umara a cikin watan ramadana kamar sun yi haji ne tare da manzon Allah salama wanda ya ciye kuma da mai jin yunwa za su shiga aljanna tare da manzon Allah wato kusa da kusa to kaga kowanne aiki ne mai lada in mutum yana da halin da zai iya haɗa biyun ya yi umara kuma ya ciyar da masu jin yunwa to ya samu lada biyu idan biyun ba za su haɗu ba iya kuɗin kenan to ka sai kayan abinci ka rabawa masu jin yunwa ya fi ka tafi umara ka ban maƙotanka suna cikin yunwa da fatara